يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 17 daren 18 ga watan Rajab watan bakwai a jerin watannin hijira shekara ta 1435 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata ta daidai da ranar 16 ga watan 5 shekara ta 2014 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin nabiyar rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na babban malaminmu muhammadu sani umar allah ya kara masa lafiya da yalwar wasu kwanaki za mu tashi a shafi na 232 ko? da ɗaya? wa hahu abubakar ko? to malai ci gaba da babu bayani kan abin da ke wakana ko ya wakana game da abin da ya shafi kage da aka yi wa Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa ha huwa da Abu Bakr as-Siddiq ga kuma Abu Bakr as-Siddiq Allah ya yarda da shi ki wa qarihi dukkan nutsuwarsa wa hasasiyatihi da yadda yake da jin abu wa tibi nafsihi da tsafta da tsarkin zuciyarsa yalza'uhu al'alam yalza'uhu amma shi ma raɗaɗi yana ƙona shi wa huwa yurmi wa huwa yurma fi gashi yau ana wato ainihin jifansa da zargi a abin da ya shafi mutuncinsa fiblatihi domin kuwa an taɓa mutuncinsa ta ɓangaren taɓa ‘yarsa inda aka ce ‘yarka ta zina aka mata ƙagen zina kai ma ya shafe ka zauji muhammadin mata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahibihi alladhi yuhibbuhu abokinsa da yake matukar kaunarsa wa yatma'innu ilayhi kuma yake samun nutsuwa a tare da shi wa nabiyhi alladhi yu'minu bihi kuma annabinsa wanda yake ba da gaskiya da shi ويصدقه إكي كما غزغتاشي تصديق القلب المتصل غزغتا وتزوشيا وتتكي حقي تاري دشي منزو صلى الله عليه وسلم لا يطلب دليلا من خارجه baya neman wani dalili wajen abin da ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallama dan wai ya karfafa abin da ya ji daga manzo saboda ya gazgata shi da zarar yaji ya sallama ya gazgata wa idha al-alam yafidu ala lisani sai gashi wannan radadin da ke cikin zuciyarsa ya kwarara akan harshensa wa huwa as muhtasib gashi mutum ne wanda yake mai haƙuri da neman ladan abin da yake gurin Allah alƙawiyu alal alam mai ƙarfin zuciya ne game da wato daurewa raɗaɗi fa yaqulu amma duk da haka yake cewa wallahi ma yurmina bi ma rumina fi jahiliya yace na rantse da Allah ko lokacin maguzanci ba a jefe mu da zanabanmu amma abin mamaki yau gashi a musulunci an jefe mu da shi raɗaɗin ne yasa ya faɗa haka ya lokacin ma da ake arnanci lokacin da ba ma shiriya amma ba a jefe mu da zina ba bata ta zama abin yin mu ba sai a yanzu da shiriya ta zo kuma a ce a sannan zina za ta shiga cikin mu to wannan raɗaɗin da ke ransa ne ya fito da shi ya faɗe shi akan harshe afanan zabihi fil islam yanzu a ce mai yadda da zina a musulunci ba mai yadda da ita ba kafin musulunci abin da mamaki وهي كلمة ta من min ما ليس wannan kalma ce da take dauke da wani irin ɗaci. ma tahmilu na abin da take dauke da shi wanda ya kai matuka hatta idza qalat lahu ibnatu al-mariba al-mu'azzaba har ta kai ga Esther Aisha wacce take cikin rashin lafiya wacce ake azabtarwa da raɗaɗin jibanta da zina take cewa ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wakilce ni ka amsa min bayanin da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake so ya ji daga gare ni قال fi مرارة Hamida. sai yake cewa a cikin irin wannan ɗaci wanda yake ke ƙasashen ɗaci busasshe wallahi ma adri ma aqulu ni rasulillah sallallahu alaihi wa sallam na rantse miki da Allah ta Aisha ban san me zan ce da mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda biki iya bayani ba zan iya bane ba wa ummu ga kuma ummu zaujin siddiq mata ga abubakar siddiq radiyallahu anhuma Allah ya da su su be wa hiya tatamasak amama ibnatiha ita ma tana ta kakkamewa a gaban yarta al-mafju'a wacce aka wato ainihin jarrabe da raɗaɗin musiba fi kulli shay'in المفجوعة في المفجوعة في كل شيء أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء أجبر أبتا wacce aka jarrabe ta da raɗaɗin wato ainihin musiba a kowane abu almariba ga kuma mara lafiya a daidai lokacin allati tabki wacce take ta yin kuka hatta ta tadunna anna albuka'a faliqu kabadiha har wato ainihin tana zaton wannan kuka nata zai wato ainihin fasa mata zuciya ko wannan kuka nata zai wato ainihin ratsa mata zuciya fata laha a daidai wannan lokaci sai ita babar ta ta umruman ta ce da ita ya bunayya ya ke yata hawwini ala nafsiki sha'an ki wato sauƙaƙa wa kanki wannan al'amari fa wallahi na rantse miki da Allah qallama kanat imra'atun qattu sam sam karanci ne a ce wato mace ta kasance wadi'atun inda rajulin wacce take mai haskakawa a gurin miji yuhibbuha yana santa wa laha kuma tana da kishiyoyi illa akfarna alaiha face sun cika ko sun yawaita gulmace gulmace da tsoguma tsoguma a game da ita ta danne damuwarta tana kuma kokarin lallashin yarta wanda ita ma wannan abin ya taba ta yana cikin taba ta walakin na hada tamasu amma wannan kamiyar da ta yi da ƙoƙarin ta nutsar da yarta ta kwantar mata da hankali da take yi ya ta ya sai gashi yana gushewa yana ja da baya wa Aisha ta qulu laha Aisha take cewa da ita ajibi anni rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ke da kike lallashi na kike wato ainihin danna abu kike cewa me irin matsayi na, kuma take cikin kishiyoyi karanci ne dama bata fuskanci irin wannan ba to wakilce ni bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amsar da yake so ya ji daga gare ni fataqulu kama qala zawjuha ita ma sai ta faɗi irin abin da mijinta ya faɗa min qablu kafin ita inda yake cewa wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ita ma sai ta maimaita ta ce na rantse miki da Allah ban san me zan ce wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba والرجل المسلم tayyib ga kuma mutumin da yake musulmi tsarka nagari at-tahir wanda yake da tsarki al-mujahid fi sabilillah gwanin fita yaƙi saboda Allah Safwan bin Mu'attil Safwan ɗan Mu'attil wa yurmi yurma bi khiyanati nabiyhi shi ma yau gashi ana jifansa ana zarginsa da ha'intar annabinsa fi zawjihi a game da matar annabin nasa fayurma bi zalika fi islamihi a daidai lokacin an zarge shi an jefe shi a game da musuluncinsa domin musuluncin wanda yake zina ai gurbatacce ne mai rauni ne wafi amanatihi sai ga shi yau ana sukansa ana jifansa game da amanarsa ana cewa kenan shi ba amintacce ba ne wafi sharafihi yau ga shi ana sukansa ne masa ƙage game da wato darajarsa wafi hamiyatihi haka ma game da abin da ya shafi ƙabilarsa an taba shi an taba kabilarsa wa fi kulli ma ya'tazzu bihi sahabi kai duk wani abu da aka san sahabi zai iya jin daukaka da shi an taba masa wannan abu an soka ta ko ina shi ma an masa fata fata wa huwa min zalika kullihi bari alhali kuma shi kubatacce ne har ga Allah game da dukkan wannan zargi da ake masa wa huwa yufaja'u bil ittiham gashi yau an wato yi masa faɗan da tuhuma azzalim tuhuma wacce take ta zalunci wa qalbuhu bari alhali zuciyarsa kubuta take daga wannan wato abu min tasawurihi daga ma wato ainihin kamanta wa kai yanzu na zuciyarsa ba ta da wannan fa yaqulu subhanallah shi ma sai ji aka yana cewa tsarki ya tabbata ga Allah wallahi ma kashaftu katifa unta qat yace na rantse da Allah tunda Allah ya ne sam sam ban taba yaye cinyar wata mace ba ma amma yau gashi an jefe ni da zina ya kake jin wannan ai abin kai masa kuka ne kuma ha huwa da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan ga ma shi kansa manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa rasulullah a matsayinsa na manzo na Allah wa huwa fi dhirwati min bani hashim kasancewarsa tsoro ruwa can ƙarshen ƙoli a cikin wato ainihin zuriyar hashim ha huwa za yurma fi baiti yau shi ma gashi shi ma ana zarginsa a cikin gidansa wa man a game da wa a cikin gidan nasa ake zarginsa fi aisha tillati hallat min kalbihi a game da aisha da ta kanai ne ta wato anin yi kane kane a cikin wato anin zuciyarsa fi makanin ibnati take a matsayin kamar wata ya domin yar babban abokinsa ce wazzauda kuma take a matsayin mata a gare shi domin matarsa ce wal habiba kuma a bar kauna da wato anin lele a gare shi wa ha huwa za yurma fi taharati firashi yau gashi shi ma ana wato zarginsa a game da tsarkin shimfiɗarsa domin matarsa shimfiɗa ce gare shi wa huwa at-tahiru alladhi tafidu minhu tahara alhali shine tsarkan daga shi ma ake samun tsarkin amma yau shi ma gashi an taba shi to kai a waye ba za a taba ka ba ai ba abin mamaki bane an taba irin ka munafikai sun saba haka suke ko ba su daina ba wa ha huwa za yurma fi siyanati hurmatihi gashi yau ana wato zarginsa a game da kariyar alfarmarsa ana tabawa wa huwa alqa'imu ala alhurumat fi ummatihi alhali shine tsaye akan martaba da darajojin al'ummarsa bai so a taba kowa amma yau gashi shi kuma ake tabawa wa ha huwa za yurma fi hiyaqati rabbih lahu yau gashi shi ake zargi a cikin wato kariyar da ubangijinsa ya bashi amma ita ake so a taba a wato ainihin lalatar wa rasulun rasulul ma'sum alhali shine manzo wanda aka tsare min kulle su daga dukkan wani mummunan abu amma ga shi wato ainihin ana taba wato wani nasa domin shi ɗin idi zafi a sashi cikin tsaka mai wuya ha huwa za yurma fi hada kullihi yau gashi shine ake zargi a dukkan waɗannan abubuwan da muka ambato wa yatahaddathu an-nasu bihi fil madinati shahara kuma mutane suna ta yayata wannan zance a cikin garin Madina tsawon wata kamilan cikakken wata ba ragage ba fala yamliku an yaba li hadha kullihi hadda kuma ya samu kansa bai da ikon ya iyakance ko ya datse wannan abu da ake faɗa wallahu yuridu li hikmatin yaraha Allah ina nufin wata hikima ce tasa ta musamman da yake gani an yada a al-amra na ya bar wannan al'amari shaharan kamilan tsawon wata guda la yubayyinu fihi bayana bai yi wani bayani a kansa ba da za a waraka wa muhammadun al-insanu yu'ani ma yu'anihi al-insan kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mutum ne da yake ɗanɗanar abin da mutane suke ɗanɗana mara daɗi fi hadal mawqif alim a wannan matsayi wanda yake mai raɗaɗin gaske yu'ani min al'ar yana ɗanɗanar wato ainihin tsiraitawa wa yu'ani faji'atal qalb kuma yana ɗanɗanar musiba ta zuciya wa yu'ani fawqa dhalika al-wahshata al-muwarriqa kuma yana ɗanɗanar ƙari akan haka wato baƙin ciki wanda ke hana mutum bacci alwahshatu min nurillah ya samu kansa a cikin wato imauta na rashin samun hasken wahayin alqur'ani shine hasken Allah allazi itada an yunira lahu tariq wanda ya saba idan matsala ta same shi da Ƙur'ani ya sauka sai ya haska masa hanya to shi ma wata guda ba a saukar ba bare a samu waraka to wannan fa shine irin yanayin da manzo da Aisha matarsa da sirikinsa Abubakar Siddiq da sadakarsa ummu waraka suka samu kansu a ciki ummu roman ta ko suka samu kansu a ciki na tsaka ne wuya da sahabansa tsarka amma kuma shi ma ga halin da ya samu kansa a ciki wa ha huwa za yus'ilu alaihi al-abu abu wahdahu ga dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahala ta nauyaya a kansa shi shi kadai dan duk abin kansa yake dawowa kana taba sahabinsa abubakar siddiq shi dai ka taba kana taba matarsa shi ka taba kana taba sahabinsa shi ka taba to shi duk ki dauki wannan ba dadin fiye da kowa fa ba'athu ila usama bin zaid hakan sai ya sa gashi ya aika gurin usama ya samu kansa yana aike zuwa ga Usama hibbihi alqarib abin ƙaunarsa na kusa ila qalbihi wanda yake da kusanci zuwa ga zuciyar manzo wa yab'athu ila Ali ibn Abi Talib saboda halin da manzo ya samu kansa a ciki sai gashi yana turawa a kirawo masa Ali dan Abi Talib ibn ammihi dan dan uwan babansa wa sanadihi abin jinginarsa da dogaransa yastashiruhuma yana neman shawarar waɗannan sahabbai nasa fi khassati amrihi a al'amarin da yake bance shi fa amma aliyun game da shi ali fa huwa min asabi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin na kewaye da manzo sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su iya tsayawa fi ruwa fi tsaki akan abin da ya shafi kowane haƙi na manzo sallallahu alaihi wa sallam shadidul hasasiyya mutum ne mai tsananin ji a jikinsa bil mawqifi li hadha sabab game da wannan matsayi da manzo ya samu kansa a ciki saboda wannan dalili na dangantaka ta kusa da yake da ita da manzo domin duk sanda aka taba na kusanka an taba ka thumma huwa sharidul hasasiyya sannan kuma gashi yana cikin matsanancin ji a jiki bil nawa na wannan wal da kuma damuwa allazaini ya'tasirani qalba muhammadin sallallahu alaihi wa wanda suke ta matsar zuciyar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu ibnu ammihi wa kafilihi shi manzo sallallahu alaihi wa sallam dan uwan baban Aliyu ne wannan kusanci ya sa ina jin abin da ya faru da manzo a cikin wani yanayi ne wanda yake na fiye da kowa wajen jin raɗaɗin kuma manzo wanda ya ba shi gudunmawar reno ne domin asali lokacin da mahaifin wato ainihin aliyu bin abi talib ne abu talib din da aka samu kai a wani lokaci na wata irin yunwa ta fi ƴan bahuwa ta fi bahariya saboda tsananin bin garu ake yi ana ɓamɓaro ƙashin da ike jikin gini a dandaka in yi laushi a hambuɗa ta tafi bahariya ita shindawa aka ci da kuma tafasa amma wannan ƙashi ake bi a kamu a ciro daga jikin gini a dandaka in yi laushi a hambuɗa ko a samu sassauci a wannan lokacin da Abbas da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka fi mutane dama daman yanayi suka yi shawara suka suka samu Abu Talib suka ce ga ka da iyali ga halin da ake ciki wada wada wa zaka ba mu rage ma ita to aban mun babban banda a ce ku dau wanda za ku dauka sai annabi ya dauki karamin ciki aliyu abbas kuma dan uwa ga shi wato ali abu talib shi kuma sai dauki jafar dan su sassauta masa yanayin da shi to wanda ya zo ya ɗauko ka a cikin ƙasa mai wuyan nan ya baka kulawa har ka kai manzanin aure kuma ya ɗauki yasta ta cikin sa ya aura ma in aka taɓa shi a zaka shi ko to shi ne yasa sa na ali abin ya zama da raɗaɗi a cikin zuciyarsa da ƙuna fa huwa yushiru bi anna Allah lam yudayyiq alayhi shi yasa daga tambayarsa sai ce da manzo manzon Allah Allah bai kuntata maka ba ya za ka sa kanka cikin damuwa ita kadai ce mace ga da yawa hakura da ita ko damuwa ce ta sa shi ba da wannan amsa saboda yana ga in ya faɗi haka ko manzo ya samu fita daga halin da yake ciki tausaya masa yake wa yushiru ma'a hada amma duk da haka kuma ya bada wata manoniyar ya ke yin nuni bi tasabbuti min aljariyati shawar ya bibi bai wanda ke cikin gidansa ita ce barira wacce take ne tare da Aisha li yatma inna qalbu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam domin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ta samu nutsuwa ya je ya tuntube ta ce ta ya ji ta bakinta wa yastaqirru ala qarar dan ya zama ya tabbata akan abin da yake tabbas wa amma usama in ka dawo ka kalli shi kuma usama da manzo ya aika ya zo ya shawarce shi fa yudriku ma bi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma kasa mahangar sai ya hangi ya risko abin da ke cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa sallam min wuddi li ahli na tsananin kauna ga iyalansa cewar in fa abu kana san sa kana matukar kaunarsa ya yake ce maka shi kuma saka jefa ka cikin damuwa ne ko baka fita daga wata damuwa ba kuma ka fada wata shi yasa wannan ya kalla da iya cewa da manzo akwai mata da yawa ba ka yake ce kanka wannan watta'abi li khatir al-firaq kuma ya san wahalar da za a fuskanta wannan ya riska wannan ya hanga wahalar da mutum zai fuskanta li khatirin firaq gari da abin da ya shafi tunane tunane na ka da wanda kake so fa yushiru bima ya'lamuhu dan haka sai ya bada sasa shawarar da abin da ya sani min taharati ummul mu'minin na tsarkin uwar mu'minai Aisha Allah ya yarda da ita wa kadhibil muftarin da kuma ƙarya ta masu wato ƙirƙirar wannan sharri da suka yi al-affafina waɗanda suke masu ƙage da wato adan suka dangana ga Aisha mala ya shiga cewa wa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma dai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi lahafatil insan ina cikin bakin cikin kasancewarsa na mutum a yana mutum to abin da yake samun mutane yana samunsa gashi a cikin damuwa da bakin ciki sai yana mutum wa fi qalqil insan gashi a cikin wato sosuwar zuciya da damuwar zuciya ta kasancewarsa mutum yastamiddu min hadisi usama ila neman agaji da dauki daga abin da ya samu na magana da saudan usama wa min shahadatil jariyati kuma yana nema daga shedar da wato anin wannan baiwa barira ta bayar me yake nema madadan agaji da dauki wa quwwatan ina neman wani dan karin karfi yuwajihu bihi qauma da zai iya amfani da wannan karfin da agajin da ya samu ya fuskanci sauran jama'a gari fil masjid a cikin masallacinsa fa yasta'diru mimman nalu irbahu sai shi yana neman ai masa uzuri game da wanda suka taba mutuncinsa kada ai mamakin abin da zai faɗa in ya faɗi wani ba game da su waramau ahlahu yana cewa ai masa uzuri game da wanda suka wato ainihin jefi iyalinsa da zina waramau rajulan min fudala'il muslimin ai masa uzuri game da waɗanda suka wato ainihin zargi mutumin da yake na daga cikin masu falala da martaba cikin musulmi la alamu ahadun alaihi min su ba wani mutum da ya san wani abu mummuna ta tare da wannan sahabi da zai iya faɗa amma shi ma gashi an kaza masa fa yaqa'u bayna al-aws wal khazraj sai ga manzo sallallahu alaihi wa sallama tsakanin kabila aus da khazraj sahabbansa da ke madina da ke kewaye da shi sai ga shi fa yaqa bainal aus wal khazraj ma yaqa sai ga abin da ya afku ya afku a tsakanin ausu da hazrat sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam min tanawirin na abin da ya shafi wato musayar magana mara daɗi wannan na cewa mun maka uzuri ya manzon Allah in daga cikin mu ne kaza in daga can ne wannan ƙarya kake to ga wannan magana tana fitowa daga bakin sa وهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم dukansu da manzan da su sahabban suna cikin masallacin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace assalamu ko wa sallam ne sallallahu alaihi wa sallam wa fi hadarati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a gaban manzan Allah yana gurin ake wannan abin da ake yi guri ya shuɗe ya ƙi shiru wa yadullu hadha ala al kana yudallu al-jama'at al-muslimin ko wannan abu da ya faru ne mana nuni ala al-jawi kana dangane da abin da ya shafi yanayi na sararin samaniya shi ake cewa Jau. wato yanayi da yake wato ainihin lullube ko yan inuwa ga jama'ar musulmi a wannan lokaci halin da suka samu kansu a ciki fi hadhihi al-fatrati al-ghariba a wannan zamani ko wannan lokaci ko wannan wato ainihin yanki na lokaci wanda yake daban da wanda suka saba da shi a da wanda yake bako bai saba samun kansu a cikinsa ba waqad khudishat qadasatul qiyada haƙiƙa a wannan abu da ya faru an karci an yakushi tsarki na jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin wannan zai sa a ce ah, to ba ga irin ta nan ba shi da yake ta faman kokowa cewar tsarki tsarkin tsarkin zuciya tsarkin mutane a kyautata abin nan shi ma ga cikin gidan nasa ba tsarki haka za su ce munafukan kaga wannan jagorancin an karshe shi ta wannan salo da wato an aka fito da shi wa yajurru hadha fi nafsi rasuli sallallahu alaihi wa sallam wan nuru alladhi kadahu mala yace wa yahuzzu kai ko wa yahuzzu hadha fi nafsi rasuli sallallahu alaihi wa sallam babu ko shakka wannan abu yana da tasiri a cikin zuciyar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa nurul ladhi itada an yus'ifahu hasken da kuma ya saba yana kawo masa gudunmawa da taimakon gaggawa la yuniru lahu tariq a tsawon wannan wata guda bai haska masa hanya ba ya kake ganin duhun wannan yanayi duhun wannan lokaci duhun wannan wato anin hali da aka samu kai a ciki fa idha huwa yadhhabu ila aisha nafsiha sai gashi da abu ya manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tafi ya tinkari Aisha nan kai tsaye yusarifu hadima yaqulu an-nas ina ne fito mata da abin da mutane suke faɗa fili karara wa yatlubu minha al-bayan ash-shafi al-murih ko wa yatlubu minha hiya yana mai nema daga gareta ita kanta ba wata ba البيان الشافي المريح تباشي بياني مي وركوا wanda zai hutar da shi daga halin da yake ciki ka san tsaka ta kai tsaka tsaka ta yi wuya wa inda ma tasilu al'alamu ila zirwatiha yayin da ya zamanto waɗannan dandazar raɗaɗi sun isa ga wato ƙololuwarsu an kai magaryar tikewa ala hadha nahwi a wannan yanayi ko misali da aka gani ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga wato anin sassauci da lutufi da bahaushe ya ta'attafu alaihi rabbuhu sai ga ubangijinsa ya masa lutufi ya tausaya masa فيتنزل القرآن ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة Ana cikin wannan hali na tsaka mai wuya sai alqur'ani ci gaba da sassauka da tabbatar da kubutar Aisha mai gaskiya wacce take mai gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam at-tahira tsarkar baiwa Allah da babu wata kazanta da ta gurɓata ta wa bara'ati baitin nubuwwa sai gashi an kubutar da gidan annabta daga zargin da ake masa a tayyibur rafi gida mai tsarkin da yake da ɗaukaka babu ya irinsa wa yakshiful munafiqin alladhina haqu hadha al-ifka sai ga qur'ani yana yaye labulan da munafikai suka rufe da shi alladhina haqu hadha al-ifka wanda suka kera suka sana'anta wannan kage da suka kaza suke yayatawa wa yarsumu tariqal mustaqim kuma sai gashi yana zana hanya wacce take madaidaiciya lil jama'atil muslima da dukkan al'ummar musulmi fi muwajahati mithli hadha sha'an na yadda ya kamata su rika fuskantar irin wannan abu in ya sake faruwa a nan gaba al'azim wanda yake mai girma a yanzu aka ga musu ga da su fuskanci abin kuma in wani abu irin wannan ya taso ga yadda ya kamata su fuskance shi hakan sai ya zama musu makaranta ya zama musu darasi sabo fil da da ba a yi shi ba sai yanzu ake yin sa unzila bara'atu aisha zauji rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an saukar da kubutar aisha matar manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga ina min fauki sab'i samawatin daga saman sammai guda bakwai aka taso mala'ika takanas cancakat dan ya tura wannan sako qur'anan yazo da shi a matsayin qur'ani zance na Allah abin karantawa yutla ila qiyamis sa'a gashi ana ci gaba da karantawa har Allah ya tashi kiyama wa fadaha nifaq ya kuma wato tozarta munafirci wal munafiqin wannan sako da yake tafi na alqur'ani daga saman bakwai ya tozarta munafikai kamar da ya tozarta munafinci wa kashafa sharrahum ya yaye sharrin da suka yi fawailul liman adal mu'minina tsananin azaba ya tabbata ga wanda ya cutar da bayin Allah mu'minai wa wailun summa wailun azaba ari akan azaba azaba goyawa akan azaba liman adha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ga duk wanda ya cutar da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa ashabahu ya kuma cutar da sahabbansa wa wailun liman aza aisha ta radiyallahu anha tsananin azaba ya tabbata ga wanda wato ani ya cutar da matar manzo aisha Allah ya yarda da ita fa innahu mukaththibun wanda ya cutar da ita abin karyatawa ne makaryaci ne bi kitabillahi ta'ala da tabbatar wa littafin Allah madaukaki walau qallabta alqur'ana kullahu mala ce kai da zaka juya shafukan alqur'ani baki ɗayansa shafi bayan shafi wa fattashta amma au adabihi al-ufat ka wato binciko abubuwan da Allah ya alkawari na narko ga waɗanda suka saba masa lam tarallaha ba za ka taɓa ganin inda Allah qad ghallaza fi shay'in inda ya kausasa akan wani abu ba taghlidahu fi itti aisha kamar yadda ya kausasa magana akan wanda suka yi kaji Aisha ridwanullahi alaiha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta wala anzala min al-ayati qawari kuma ba za ka tarar da inda wato Allah ya saukar da ayyuka da ma da an fahimci. eh ba a cewa da Allah yi wani abu saboda wani ka ɗauko sama kayo ƙasa da ita an gane ku duk matsayi mai matsayi Allah gaba yake shi an fahimta ku da ka ba a cewa Allah yi min kaza saboda wani an fahimta ku da ka ba a samu wannan magabata suna yi amma ka iya tawassuli da addu'ar da annabi yayi ko da kana da wata da zaka yi irin ta ta bada ma'anarta ka dauko wacce ita ko wacce zaka ina roƙonka da irin addu'ar da manzanka ya roƙe ka kai ruwa Allah kai mana ruwa wannan daidai ne an fahimta ko saboda ka kaga manzo ya fi kowa sanin haƙƙin Allah ne ya kamata a gaya masa yayi kaza sai ka ce to da wannan addu'ar da yi kai ruwa Allah kai mana ruwa ko wannan ba dai amma kaka cewa Allah yi wani abu saboda wani bawa daga cikin bayin shi ba a hada shi da wani bawansa a ce saboda ka saboda wani ko wani an fahimci bayani sannan ce kuma za ka iya kace a maka abu dan Allah dan annabi an fahimta shi ma wani abin da aka samu su dai sahabbai da suka rayu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kama daga sahabbansa na waje da kuma sahabbansa cikin gida yaya da mata in za su yi magiya da Allah kawai kamar yadda sanda yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainab ita ba lafiya tana gab da barin duniya tana kakarin mutuwa sai ta ce aje a ce da manzon Allah ya zo ya ga halin da yarta take ciki da aka ji aka gama sai ce ka ce ta yi haƙuri ta nemi kayyar Allah akan jarrabar da yi mata da aka ji aka gama sai na gamsu na yadda da abin da ya faɗa min amma ku je ku ce an shudu billah ina hada shi da Allah shi ma ya zo ya ga abin da take shi ne taho da ayarin sahabbansa su ta ce an shiduhu billah ina hada shi da Allah ba ta ce an shiduhu billahi wa nafsihi ba ko wa iyahu da shi kansa ba kai baka ba sai ce ina hada shi da Allah har kuma an ka tafi a wasu abubuwan a tsakanin su sahabi da sahabi zaka ji na cewa an shiduka billah amma ba za ka ji a ce an shuduka billahi wa rasuli ba sa haka an fahimta ko saboda haka fikar wato ainihin tauhidi shi ne ka takaita iyayen magiya da Allah saboda ka kai koli ne kana so ko me mutum yake ya bari saboda abin da ka faɗa to da Allah ake magiya wanda ya riga saboda baki ya saba yayi haka yake dan Allah dan annabi kakka ce masa mushriki an fahimta ko yawa saboda sanin kanka ne ba zai yi dan yin shirka ba mumini dai musulmi na gari ba zai yi abin da zai barar da imanin shi kyakkyawan zaton haka ya halatta dan galibi ba a san hukuncin ba akwai karancin karatu to ba kai wanda ya karatun ya sani wato ani hukunci iri ɗaya da na wanda bai yi karatun ba bai sani ba in yanzu wanda ya sani kamar yadda nake bayanin nan amma ya sa kafa ya shure sai ya ce to ya tsewa da kansa da hujja amma da bai sani ba to kaka masa hukunci irin na wanda ya sani an fahimci bayani na ai ka dace da da mu baya in ka ce dan shi dan albarkacin sa to albarkata ta samuwa ba shi akon gaba kon bayani ko ka ce dan sa ko ka ce dan shi da abu ɗaya yake an fahimta ko ai albarkar ba ta tsaya ta kaɗai ne ko yawwa eh in ka ce ya Allah kai mana abu kaza dan san mu da annabi Muhammad san ka da annabi Muhammad ibada ce da Allah ya bautar da kai da ita ya tabbata a hadisi kana yin kamun kafa da bautar da kaiwa, Allah ka ce ima kaza kamar hadisin mutane ukun nan da wato an dutse zo toshe musu kofar kogon da suka shiga ɗayan su ce ya ubangiji idan dan kai da neman wato yardarka na ajiyewa wani kudinsa na ƙodago da yamin na haɓaka masa suka zama shanu tumaki awaki na ce masa kama ka tafi ya kama ya tafi ban karɓi komai a gurinsa ba ya kore duka in dan kai ne ka yaye mana halin da muke ci dutse dan matsa da za su iya ganin haskiya ma ba mai iya fitowa wace kuma ta ubangiji ina da iyaye biyu uwa da uba kai kace a kyautata wa iyaye saboda wannan girman umarni naka zamanto idan na je na yi kiwo da dabbobi na na dawo nonon da nake tatsa daga jikin dabbobin in bayar ga iyaye na su sha 'ya'yana da mata na, idan saboda kai ne bana ba kowa a gidana sai na fara baiwa iyaye na sannan in ba wani bana fifita tsa ko mata akan iyaye idan nayi haka dan kai ne ka yaye mana halin da muke ciki dutse sake matsawa kaga ibadar da suke wa Allah suke cewa idan mun yi domin ka kai yi mana kaza an fahimta ku? shi ma san manzo ai ibada ce an fahimta ku? in ka ce ya Allah saboda san da muke wa ka in dai san da muke masa na gaskiya ne Allah ka mana ruwan sama wannan ba kai laifi ba an fahimta ku? wannan da bambanci da wanda muke magana a yawa wannan ce malam ne hukuncin safa yayin alwala safa yayin alwala kana da ga in ka ga dama ka cire ta ka wanke kafarka ka mayar da safarka ka sa in ka ga dama in dai san da kai alwalar farko ka sa safarka da alwala ka sa safar in ka zo wata alwalar ka yi shafa a kan safar ba sai ka cire safar ba wanda duk kai yayi wata addu'a ake yi wa jariri jaririn da aka haifa don neman kariya daga zina addu'a da ake wa jariri don a nema masa kariya daga zina a yi fatan Allah isa nagari ne kamar yadda Allah yake gaya mana game da abin da ya shafi annabin rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ko da kuma wanda suke cewa eh, bayin Allah wa ibadur rahman wanda Allah eh, suke magana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun to an ce qurrata a'yun wanda wato ranmu zai fari zuciyarmu za ta yi daɗi idanuwanmu ko sun yi hawaye sai dai yi hawayen farin ciki ba na bakin ciki ba to kaga wannan duk suna maganar ɗa na gari an gane ko su da ka ce ya Allah ka sanya wannan abin da ka bani nagartacce ni? Don kai masa wannan addu'ar Allah ya karba maka to nagarta ba abin da ba abin da ba ta shafa ba ba abin da ta rage an fahimta ku sannan kuma za ka iya ci gaba da masa addu'o'i na kariya da ake cewa misali eh, wanda annabi yake wa sasan da usaini wa ayyaduka bi kalimatin lahi tam min kulli shaytani wa hamma wa min kulli ainin lamma tunda wani mai yiwuwa wata ya ce za ta gashi ko shedanin din da aka ce har na mutane har na aljanna da ka in kai masa addu'a Allah ya kare shi daga shedan to in shedaniyar mace ce ta zo za ta yaudare shi to sai zama an masa addu'ar da suke katanga daga fadawa wannan kuma yake cewa na hau kan bishiya ne sai na ga layoyi kuma ina so in sauko da su in ƙona. malam idan nayi haka nayi wa wanda ya sa layoyin laifi ko kuma na taimaki wanda ake harinsa da su to kada ka ga layoyi dai baka san ko na ne ba ko na hari ne ko ba na hari bane ba za ka iya sani ba daga ganin laya ne abin ne yi a nan ne tun da ka gan to kana iya buɗe suka game a ciki idan ka ga zancen Allah ne aya alqur'ani ce a ciki to sai ka kone wannan aya daga yiwarta wulakanta ko idan kuma ka ga gado gado akai aka sa lamba uku da hudu da biyar a ciki ko kuma manjayen ayon alkur'ani aka rika tsara wa girma ana saka sunan wani a ciki sunan ma dai sai ka kone inda harka ce ta shedanci to ba anan ba an fahimta ko to da haka in ka tashi ba ruwanka wani aka haraba wani aka haraba kai dai kokarinka inda matsala a kauda eh to Allah ya subhanaka Allah to kamar ya sabani fadi yadda sabani yake wasu yan surkulle surkulle da su wancan mai dage da na faɗa ba surkulle ba ai surkulle ai shafi shafi wata an ka buɗa gawayi za ka tarar bakin gawayi da ka sani ne kawai ake yadda a masa wannan fatar wani ka buɗe in kayi za ka gani wannan ka bude gashi zaka gani a ciki sitte da ka da waccan da mai dagin da wannan duk kawai bambancin shafi ne kawai amma duk magana ce dan shi Allah ya tsare Na ga wani ma daga hannu na ta bayan eh mutumin da aka kira shi ina sallah ba wani ko abu da za a yi don a fahimci cewar sallah yake yi akwai gyaran murya in za a iya fahimta tun da lokaci kiran da ke faruwa akwai gyaran murya da za ka yi a fahimci din har ije inda kake so ya amma in ta zarar ba wata za a gyaran murya ba ta don kama abin da ya shafi da faru da jirai. ake magana sallata ko kiran mahaifiyata ko ita gaba da sallar kuma har matsalar ta faru ta faru da shi to idan da yi wanda za ka iya gyaran murya ta nahnu kamar da malamai suke faɗa ka iya <clears throat> ka iya fahimta cewa eh sallah kake yi to fa lillahi alhamdu sallar ka ta kubuta ko da ta nafila ce ka ƙara ta kuma ka amma in gyaran murya ba zai wadatar ba ka ji kiran ya tsananta to sai ka haƙura kamar da na faɗa ɗin nan da farko saboda na kiran ƙarin zaga hayaki ne yake tasowa daga ɗaki tun wutar bata tashi ta gama ta zame ba ko da ka tashi wane wane kiran wani jikin wani ka kan kanka tsaya kana tsayin ta saurare ka ba sauƙi ne an fahimta ko saboda to in kira irin wannan ne ka ji kira wani jikin wani hakura ne ka je shi fi muhimmanci ce hayaki na gani na fito daga ɗakin ka an kawo wuta to kaga nan sai a je a kashe wutar kan tsaka ya sallar ita mata ne ko farin da sai a cire ko subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa